Shiri na kasuwa a kai miki dole na ziyarci wata kasuwa ta musamman ta lambu da yake kan titin jesse Jackson a nan anguwar Asokoro da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina tare da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a wannan kasuwar wanda yake harkar POS wato na'urar nan da ake amfani da ita wajen tura kuɗi kenan. Ni dai sunana Murtala Abdullahi Muhammad. Yaya wannan harka ta POS take ne saboda na san duk dai inda 'yan kasuwa suke suna yin hada-hada da ta shafi kuɗi. ta samo asali ne daga tsohon gwamnan babban bankin tarayya kuma tsohon mai martaba sarkin kano mai murabus ya yi ta magana a kan ya za a rage hada-hadar kuɗi a hannun al'umma ƙasa sai muke tsarin nan da ake kira cashless policy kenan eh wannan shine da a hausance shine tsarin rage hada-hadar kuɗi a hannun mutane sai dai nambobi da muna ganin abin kamar ba mai yiwuwa ba ne amma kuma da allah ya kawo lokaci kuma ana tafiya da zamani yawaitar kafa ta sadarwa ta yanar gizo sai abin ya zama mafi sauƙi kuma mutane ya zama ba sa sha'awar zuwa banki saboda bankuna an zo da tsari yanzu a da ake ciki na larurar nan ta cutar sarkewar numfashi ba a san cinkoson jama'a mu da muka dan samu muke da dan jari a hannunmu sai muka je muka nemi bankuna su bamu dama su kuma bamu pos in. ko kana da asusun ajiya a bankin za su nemi ka buɗe asusu na wannan kasuwancin shi wannan asusun ba za a baka katin atm ba ba kuma za a baka checkbook ba sai dai ka idan ka yi wani adadi kana amfani da shi ta wayar hannunka wayar salula kana tura kuɗi tsarin da ake cewa cardless transaction aka ga yawan cinikayya sai su tanadar maka wannan mashin na pos point of sales. Wato in haka ne in an ce ma point of sales ya nuna harka ce kamar a manyan shaguna idan ka je ba da kuɗi ba za ka ba da katin ka a saka a ɗau kuɗi amma wannan tsarin naku ku kuma kuɗin kuke bayarwa kai tsaye. Wannan harka daidai take da shagunan da ake ba da kuɗi. kawai mu wakilai ne ko in ce 'yan aiki banki sun ɗauke mu aiki sun ce mu sa mu cire a maimakon su amma su ne suke samar da tsaro su tabbatar da abin in mutum ya zo da katinsa za mu shigar da nawa yake so sai bankin sun yadda sun ba da abin da ake kira da turanci a approval cewa ya cancanci a bashi kuɗi ko ko bai cancanci a bashi ba akwai wani ɗan haraji da za a ce ko ko a'a wani ɗan ladan aiki namu da shi kuma za mu tambayi kai mai cire kuɗin kana so mu cira a ciki ko ko a'a kana da canjin da za mu na adadin kuɗin da za ka murtala kamar ina son yanzu naira dubu biyar na zo karɓa a wajen ku nawa ne ake caji naira ɗari muke karɓa a hannun mutum idan ko mutum zai tura naira dubu biyar fa zuwa wajen wani eh ai ba bambancin wannan idan muka karbi naira ɗari a hannun shi wanda ya zo ko in ce wanda ya zo wajen harkar kasuwancin mu su kuma banki za su ɗauki naira hamsin ko naira talatin ya danganta da yarjejeniyar da ta kake da ita tsakaninka da bankin da kake mu'amala da shi. wato yanzu kuma za mu leƙa wajen wanda yake shanin kayan lambun ga kai tsaye da suka shafi su dankali tattasai da tumatur da sauran abubuwa masu muhimmanci sai eh, na manta ma akwai albasa akwai yalon bello akwai ayaba akwai apple malam barka da aiki barka da zuwa to ku za gabatar mana sunanka sa'idu umar na ga kana yanka wannan gwanda ce ko faɗa mana shin kwallon gwanda nawa yake ne a wajenka kwallon gwanda dai da mukan sai da shi naira dubu daya. 700-800 to sai dai yanzu kuma ba a samu sosai gaskiya ta ɗan yi tsada dan yau ma ban samu ba sai wannan ta jiya ce ma na samu na yanka duk abuja ne ko a wajen ka ne ta yanke akwai ta amma bata cika yawa can inda ake yin ta ba domin tana da lokaci akwai wani lokaci da za a samu da yawa akwai lokacin da za a samu ta yanke a gona can za ka ga dai kamar yanzu kamar da allah ya sa tana da akwai yanzu ba za a ce an rasa ta a kasuwar mu ba ta mare ba na ga har da inabi ma ana sayarwa a wannan shagon akwai inabi akwai apple a shi kuma inabi da muke ake kawo mana shi daga south africa ne sometime akan kawo shi mu samu sometime akan kawo shi kaɗan sai kaga ka kaje baka samu ba don kaga ko yau ma abin da aka samu an samu dai apple amma ba a samu green apple din ba don ba su kawo ba sun ce dai yana hanya yawwa wato waɗannan dai da apple wato tufa kenan da ake faɗa da inabi duka ba a najeriya ake samun su ba najeriya ba ne sa wato Afirka ne muna da shi amma kuma bai wadata kamar yadda ake so ba roba da ke cike da apple ɗin nawa ake sayarwa a nan shagon ka nakan sai da shi dubu biyu yanzu faɗa mana sirrin wannan kasuwar shin ana samun riba alhamdulillah ni kan ba abin da zan ce mata don na kai shekara ashirin tun ina tallan yalo dawo ina kasawa har aka kasance yanzu gashi ina da shagon da zan kasa wasu masu kan samu su ci abinci a ciki banda iyalina duk da yawan kayan kan nan ka taba ɗaukar kaya a kanka kana talla wallahi na yi talla na yi rake na yi baro na wannan yalo da ka gan shi na kasa shi tun daga garki na kai har sakateriya ina tura shi a baro na kasa wancan karas da ka gan shi kan tura baro har in kai sakateriya daga garki kai kake wannan shagon kana sai da kayi me aka fi saya ne a wannan shagon ana sayan lemo da kuma sauran kayan miya eh. saboda ana amfani da shi kullum kowa sai ya yi amfani da shi kayan miya kamar su albasa da zan tattasai da tumatur kenan eh albasa tattasai tumatur da karas alayyahu da salak akwai kuma ugu da kokomba wannan unguwar tana ɗaya daga mafi tsadan unguwanni a abuja wato a sokoro kenan na san tabbas akwai bambancin farashi tsakanin yadda za ka sayi kaya a nan da kuma wajaje kamar maraba a jihar nasarawa da ke kusa da wannan unguwar eh sosai wannan haka ne duk ko mu kanmu a maraban jihar nasarawa muke sayowa sai mu zo nan kuma mu kasa mu sayar don mu samu ne idan yanzu da za a tambaye ka abin da za ka fi so wannan shagon naku ya zama ko abin da za ku nema ko tsakanin ku da gwamnati me za ka ce ne mu abin da za mu ce sai dai kawai Allah ya saka da alheri duk komai na tafiyan mana daidai yadda ya kamata a lokacin da ake fama da wannan cuta ta corona lokacin akan rufe gari kamar kwanakin bayan an rufe shin Eh, kun fuskanci asara da kayayyakinku ko kuma ba abin da ya same ku? Ah, mu ba kamar mu bangaren mu na kayan furut ba abin da ya same mu mun samu ma ci gaba sosai a wannan lokaci to amma muna fatan Allah ya rufe asiri saboda mafi yawancin mu ba su samu kamar yadda mu muka samu to yanzu kuma zan leƙa wajen masu sayan indomi wato abin da zai bada mamaki kasuwa ce amma sai ya zama har indomi ake soyawa malam indomi ka zo siya ko kai ma kana sai da indomi din ne to ni ma dai fatina ne na bangaren indomi ne ba mu labarin sunan ka ma tukuna sunana muhammadu nura Muhammadu Nura ina mamakin yadda mutane sai ka ga mutum magidanci amma zai ga ya zo yana son indomi din nan ya saya. Eh ba wani abu ne ya sa shi indomi gaskiya mata ba su iya hada indomi ba. ko da ka sai kayan haɗawar <laughs> ka kai gida ka ce sada maka ba za su iya ba saboda mu indomin namu sai da muka je makaranta muka koya mutane suna zuwa ma nan su kawo wanda ba su iya ba mu koya musu zan yadda da maganar ka domin in mutum ya fara cin indomi wanda maza suke yi sai ka ga za a yi shekara shekaru baya dainawa ci irin makaranta ce ake koya da mata na gida ba sa iya yadda kuke yin naku shi indomin ba kamar tuwo bane an riga an dafa da ka zo za a zuba maka ka ci ka tafi a'a akwai tsare-tsare wani ya ce baya son barkono wani ya ce baya son mai wani ya ce baya son spice nan ma na indomin kuma akwai ingredients akwai su carrot gasu nan dai da sauransu muna sawa da sauransu kuma akwai irin dakakken yajin nan namu na arewa wanda ake dakawa mai daddawa da barkono da magi haka mai dan daɗi a sa da gas muke dafa ba da kananzir muke dafa ba wanda an dafa maka za ka ji warin kananzir da sauransu gas ne muke sa mu tsaya mu gyara shi da kyau in ka ci sai ka ga gobe ma ka dawo akwai mutane da yawa daga nisan duniya kilomita hamsin saba'in kilomita ɗari ma za su iya zuwa nan su zo su ci inda yanzu za ka iya cewa hatta matar ma zai wuya in ka kai mata waɗannan kayan ta iya yi of course akwai mata tana taɓa kai mata ta yi ba ta yi ba amma da na zo ne su kansu ‘ya'yana mata ma wanda ‘yan makaranta ne suka dinga mamaki. Wannan kalubale ne ga mata kenan. Indomin kuma ana haɗa shi wani yana ana sa masa koyi haka wani eh. ba a sawa. Eh akwai muna yin masa akwai jollof wani yana so a soya masa wani kwan ma baya so a kaɗa za a iya soya shi ba tare da an kaɗa ba. Nawa ne mafi tsadan plate na indomi da mutum zai iya ci ya koshi. Muna da na ɗari muna da na ɗari uku muna da na ɗari biyu muna da na ɗari da hamsin ma'ana. Hawan kayayyaki suka ɗan karu ya samu ma muka dan kara saboda expenses din yayi yawa masu sauraron sashen wasu na murar amurka kasuwa da take lambun da ke kan titin jesse jackson a nan anguwar asokoro abuja inda muka tattauna da mutane masu hada-hada a wannan kasuwar a madadin abokan aiki da ke washington dc nasiru adamu hikaya ke cewa mu zama lafiya